واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رتيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مودثاتها فإن كل مودثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جاء من يكراتون أرزوها قرشان سورة الزخرف Allah ya sa albarka cikin abin da muka karanta yau insha Allah za mu shiga cikin suratul dukhan suratul dukhan ita ma sura ce makiyya ɗaya daga cikin manyan darussan da suratul dukhan take karanta suwa shine dasa aƙidar musulunci a cikin zukatan mutane manufar musulunci akan me aka gina musulunci me manufar musulunci me asali da aka gina musulunci a kansa to suratu dukan ta dasa waɗannan aƙidu a cikin zukatan musulmi suratu dukan tana bayani akan farkon saukan alƙur'ani ta yi bayani akan lailatul qadari amin suratul dukhan ta yi bayani akan ɗaya daga cikin manyan alamomin tashin duniya da zai bayyana kafin tashin alkiyama ta ba mu misalsalu game da al'ummomin da suka shuɗe daga cikin waɗanda aka ba mu misali a kansu kai tsaye shine fir'auna da mutanensa kamar yadda muka karanta a baya Allah maɗaukacin sarki ya sanya fir'auna da mutanensa su zama magabata wa maɓarnata duk wani maɓarnaci da damuwarsa ya yi ɓarna ya yi rashin gaskiya ya yi ba daidai ba Allah ya ce faja'alnahum salafan wa matsalar lil'akirin mun sanya fir'auna da jama'arsa su zan magabata duk wani mabarnacin da zai zo bayan ƙasa to akwai wadda ya gabace shi akan barna shine fir'auna kuma mun ji da yadda Allah ya magance matsalar fir'auna da mutanensa to Allah ya samu dace Allah ya samu dace to sai Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim الكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا Allah madaukakin sarki yace bismillahir rahmanir rahim hamim waɗannan alhuruful muqatta'a mun tattauna akan su a surori da yawa a baya Allah yace wal kitabil mubin Allah ce ina rantsuwa da wannan littafi na alqur'ani mai tattake bayanai daki daki inji Allah babu wani zance babu wani magana da maganar ke ɗauke da fasaha da fayyace zantuttuka irin alƙur'ani haka ne mara wal kitabil mubin Allah ke ina rantsuwa da wannan littafi na alƙur'ani mai bayani filla-filla mai fayyace zantuttuka mai bayani a bisa tsari yadda kuma za a fahimta in ji Allah Allah ce ina rantsuwa da alƙur'ani alkur'ani babban kundi duk abin da ɗan adam malam duk abin da ɗan adam ke bukata ya rayu da shi a duniya ke bukata ya rayu da shi a kiyama sai da alkur'ani ya ma ɗan adam bayanin yadda zai rayu a rayuwarsa duk abin da ɗan adam ke bukata na rayuwa duk abin da ɗan adam ke bukata na rayuwa sai da Allah ya mishi bayanin yadda zai rayu a nan duniya yadda zai rayu a gobe kiyama kuma yayi nasara a duniya yayi nasara a kiyamarsa shi yasa idan kaga mutum na gudun alqur'ani yana gudun macecinsa in kaga mutum na gudun alqur'ani mutum na baya baya da alqur'ani to yana gudu ne zuwa ga sahara yana gudu ne zuwa ga inda zai kai kansa cikin wahala da kunci a cikin alkur'ani Allah ce wala qad darabana للناس ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا الله يتي ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل من كل مثل من كل مثل الله يتي من بقى ومتاني أتكون ونن القرآن كون إرم مثالي duk abin da rayuwar su ke da bukata Allah sai da ya buga musu misali a cikin alkur'ani ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون Allah ya ce walaƙad darabana linnasi fi hadha alqur'ani min kulli masalin Allah ya ce mun buga wa mutane misali a cikin wannan alqur'ani Allah ya ce misalin komai da komai mun buga wa mutane Allah ya ce la'allahum yatazakkarun mun buga musu waɗannan misalsalu ne Allah ya ce domin su wa'astu qur'anan arabiyan abin karantawa balarabe ghaira bi iwajin Allah ya ce kuma ba wani kwana-kwana da dungu-dungu a cikinsa duk abin da za a fito a fayyace maka zance za a fito a fayyace maka shi shine tsantsa babu abin da Allah bai buga mana musu idan ana maganan wannan mai mulki ne mulki ya kai mulki Allah a Qur'ani sai ya buga mana mulki wadda aka yi aka yi biyayya ma Allah da mulkin sai ya buga mana misali da mulkin Annabi Suleiman da mulkin Zulkarnain mulki ne annabi Sulaiman yayi mulkin sai da aka mulki aljanu da mulkin sai da aka mulki kwari da tsuntsaye a mulkin mulki ya kai ya kawo ko bai kai ya kawo to kuma sai aka gaya mana yadda mulkin ya kare yadda mai mulkin ya kare ya buga mana misalin mulki na zulkarnaini zulkarnaini duk abinda duk abin da nasara ce a duniya Allah ya ba mu zulkarnaini dama akan wannan inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in sababa Allah yace inna makanna lahu fil ardi mun ba mu zulkarnaini tankini a bayan ƙasa mun ba shi gindin zama a bayan ƙasa mun ba shi dama a bayan ƙasa wa atainahu min kulli shay'in sababan Allah ce kuma mun dora mishi mun bashi sababi da zai cimma komai a rayuwa to idan mulki ne na kama karya mulki ne na rashin arziki Allah sai ba mu misalin fir'auna ba mun karanta kisan fir'auna ba idan zuzurutun dukiya ne ba mulki bane a ce kai alhaji ne Allah sai ba mu misalin karuna shi karuna Allah ne da kanshi yace karuna yana da kuɗi ai ka san karuna yana da kuɗi shi Allah ne yace karuna mai kuɗi ne ka san kuma dai ai mai kuɗi ne to aka ba mu labarin kuɗinsa aka ba mu labarin rayuwarsa aka gaya mana yadda kuɗinsa ya ƙare idan kai alhaji ne sannan mai kyauta ne ko kuma kai mai rowa ne Allah sai ya ba mu labarin su illa balauna su kuma ƙarshen rowa kenan mana akwai abin da Allah bai ba misali ba idan kina jin ke hajiya ce hajiya hajiya a ce hajiya Allah sai ba mu labarin balkisu mai gadon zinari jama'a mun fahimta to ke kuma hajiya ce mai gadon katako haka ne haka ne malam to ita balkisu mai gadonta gadonta a ƙur'ani aka yi taɗin gadonta gado ya kai ya kawo jama'a muna fahimta waɗansu abokai ne guda biyu suka tashi tare tun suna ƙanana haka suka tashi suka yi samartaka har suka zama magidanta ɗaya Allah sai ya ba shi dukiya da arziki na ban mamaki ɗayan kuma yana buga-buga kafin ya ci abinci shi mai kuɗin wata rana sai ya yi magana shi wannan talakan ganin abokinsa ne ganin tare aka tashi ganin tare aka yi ƙuruciya sai ya ce a bayanin ba haka yake ba sai ya ce mishi kai ni ne nake magana kana cewa ba haka ba ni ne nake magana kake cewa ba haka ba ya ce mishi wallahi zan sa a walakanta ka kaga wannan alfahari da ya yi maɗan uwansa Allah sai da ya ba da labarin sai ya ba da labarin yaya kuɗin ya ƙare وضرب لهم مثل الرجلين الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما وحففناهما بنخل Allah ya ce da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wadrib lahum matsalar rajulai Allah ya ce buga musu misalin waɗansu mutane abokan juna tare suke rayuwa ja'alna li ahadihima jannatayn min anabi. Allah yace mun sanya ma ɗaya daga cikin su gonaki guda biyu tafka tafka inji Allah na dabinai na inabi da dabinai wace Allah kuma zar'an Allah yace kuma na tsirar mishi da dukkan dangin tsirrai a tsakanin dabinai da inabi. duk abin da rayuwa take bukata a ci Allah kuma sai ya tsirar a cikin waɗannan gonakin yan uwa muna ji Allah ya jannatai ne. Kiltar jannatai ne, Allah ta kunga waɗannan gonaki guda biyu da na bashi atat ukulaha suna ba da 'ya'ya yadda ya kamata walam tazlim minhu shay'a bata tauye mishi komai cikin abinda take bayarwa na yaya ba ko mangoro tushe ɗaya ba a taɓa lokacin yin ta yayi a ce bata fidda yaya wa fajjarna na haram Allah yake kuma na bugar mishi da koramai a cikin gonan ba sai an mata bani ba kai jama'a Allah yayi ta bada labarin yadda ya habakar da dukiyar mutumin nan to ranan suna tadi da abokinsa وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو الحارث أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا الله يكي وكان له ثمر shi wanda ke da wannan ƴaƴan itatuwan fa qala li sai ya gaya ma abokinsa wa huwa yuhawiruhu suna tattaunawa da abokin bayan abokin ya faɗi abin da bai so yace mishi ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafar yace ka kiyaye ni ka gani mai dukiya ne zan iya walakanta ka in maka abin da baka tsammani wa a'azzu nafaran ina da jama'a in abi sarki a sha kida in nace amma walakanci za a maka walakanci Allah sai ya karya arzikin ya sai da ya sanya shi duk dukiyarsa ya zuba a gonar Allah sai ya karya ka san wani daga lokacin da ya gaina da wadatar sai ya fara walakanta abokansa daga lokacin da ya ga yana da wadata sai ya fara walakanta makwabtansa wani malam in yana da wadata har ƴan uwansa yana walakanta to jama'a akwai misalin da ba mu ba to alqur'ani Allah yace wal kitabil mubin Allah ce ina rantsuwa da wannan littafi na alkur'ani mai bayani dalla dalla inna anzalnahu fi lailatin mubaraka. Allah ce mun saukar da wannan alkur'ani a daren nan mai albarka wannan dare mai albarka shine daren lailatul qadri inna anzalnahu fi lailatin Allah ce lalle mun saukar da alkur'ani a cikin wani dare mubarakatin mai albarka wannan daren shine daren lailatul qadr a wannan daren aka sauko da alkur'ani daga lauhul mahfuz zuwa baitul izza a nan saman duniya shine ma'anin inna anzalnahu fi lailatul qadr وما أدراك تنزل Allah ya ce, Inna an zalnahu hufi lailatul qadari Allah ya ce, Mun saukar da wannan Alƙur'ani a daren lailatul qadari Allah ya ce, Wa ma a dara kama lailatul qadar, me ya sanar da kai lailatul qadari inda hausa ne sai ka ce kai, ka san daren lailatul qadari kuwa? Allah ya ce, Lailatul qadari khairun min alfi shaharin, lailatul qadari Allah ya ce, shi ne mafi alkhairi Abin abinda ka riska na alkhairin lailatul qadari Allah ce fi alkhairi akan abinda ka riska a cikin watanni dubu in kai ibada ka nemi kusanci a wajen Allah kai wata dubu idan kai lissafi ya haura shekara 80 to a ce waɗannan shekaru 83 ko da hudu ibada kace qiyamul ka kace karatun alqur'ani kace neman kusanci a wajen Allah kace Allah ce duk abin da ka ribata a waɗannan watanni dubu ɗin bai kai abin da za ka samu a dare ɗaya in ka dace da lailatul qadari jama'a mun fahimta kaga da Allah ya zo saukar da alqur'ani sai ya saukar da alqur'ani shine mafi alkhairin zance a cikin zantuttuka sai aka saukar da shi a dare mafi alkhairi sai aka saukar da shi ga mafi alkhairin halittu sallallahu alaihi wasallam lailatul qadr khairun min alf shahr annabi yace duk wanda ya dace da daren lailatul qadr yana wata ibada ko yana addu'a ko yana roƙon Allah annabi yace ya kasa kayansa kuma ya sayar in dai a duniya ne to kai ka gama cin kasuwar ka inji manzon Allah idan mutum ya dace da daren lailatul qadari annabi yace kasuwar duniya kai ka gama cin naka amin Allah yake tanazzalu mala'ikatu war ruhu fiha mala'iku suna sassaukowa a cikin wannan daren domin ayi kasafi ayi budget wa bayi war ruhu da mala'ika jibril duka suna saukowa bi izni rabbihim da izinin ubangijinsu min kulli amr saboda zartar da kowane al'amari da Allah ya hukunta salamun wannan dare aminci ne riba ne moro moro ne hatta matsala alfajir har alfajir ya to, daga lokacin da alfajir ya keto to kuma lailatul qadari sai kuma wata sheka ima Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatul mubaraka Allah ya ce mun saukar da wannan alqur'ani a daren nan mai albarka inna kunna munzirin Allah ya ce mun kasance masu gargadin mutane ba ma barin mutane babu wa'azi in ji abin da yasa kenan muka saukar da alqur'ani a daren lailatul qadari dare mafi alkhairi dare mai albarka kamar wani ne yace Allah don me yasa ka saukar da alqur'ani Allah ce inna kunna munzirin ai mun kasance masu gargadi wa mutane ba ma barin mutane a cikin halaka Allah ce sai mun haska musu inda ya kamata su bi Allah ya ce fiha a cikin wannan dare na lailatul qadari yufra'u kullu amrin hakim ake budget na kowane al'amari da Allah ya hukunta shi duk wani abin da Allah ya tsara a daren lailatul qadari ake kasafin wannan abu jama'a mun fahimta abinda Allah ya sa gudanansa ya zartas da shi a lauhul mahfuz to a daren lailatul qadari za a ɗebo a zo a yi budget wa mutane a cikin wannan ɗaya jama'a mun fahimta idan lailatul qadari ta tsaya dukkan mala'iku Allah kan tara su domin Allah ya wakana gudanar rayuwar bayi a hannun mala'ikunsa jama'a mun fahimta gudanar da abubuwa a baka a kwace Allah ya sa shi a hannun mala'iku akwai mala'ikun da su ɓangarensu raba arziki kawai suke wannan ma'aikata ta rabon arziki annabi sallallahu alaihi wasallam ce mika'il shi yake jagorantar wannan ma'aikata da sauran mala'iku idan daren lailatul qadar ya tsaya to za a yi budget Allah zai ba su list wani a bashi kaza lokaci kaza wani a bashi kaza lokaci kaza wani a bashi kaza kowa da adadin abin da aka za a bashi na arzikinsa da kuma debt da wannan abin zai fara shiga hannunsa to idan aka dace ana wannan bada ɗin kai kuma ka tashi kana roko annabi ya ce abinda ka roƙa da a rubuta maka Abdullahi ɗan Abbas ce a wannan dare da ake budget idan akwai wata rana da ba a rubuta maka zaka samu komai a wannan inin ba to ko ba shi kani ma a ranar bara a baka eh saboda a ranar ba a rubuta kana da wani abu ba duk abinda da zaka samu a tsawon wannan shekarar kowace rana an rubuta abinda zai shigo maka an rubuta abinda da zaka rasa akwai mala'ikun da su kuma kula suke da bangaren mutuwa e, shi ma malakul mauci yake jagorantan wannan tawagar shine waɗansu suke ce mishi azara'ilu ko to su ma za a ba su lis na waɗanda za su kashe a wannan shekarar idan aka mika mishi lis ɗin nan wane ran kaza ƙarfe kaza a waje kaza wane ran kaza karfe kaza a waje kaza za a ba su list a wannan dare na lailatul qadari duk wanda za a dauki rayuwarsa za a danka musu list din suna karban wannan sunayen to kuma sai wani lailatul qadari in baka gansu ba lokacin da aka ba su ne bai cika ba fiha Allah ya ce a cikin wannan daren yufraqu kullu amrin hakim ake kasafta kowane al'amari hakim bi ma'ana muhkam wanda Allah ya tsara shi haka zai gudana to a wannan daren to malam wanda ya yadda cewa wannan karatun a cikin alqur'ani yake cewa abinda za a bashi na arzikinsa wadatarsa an kasafta tun daga lauhul mafus an zo an rubuta lokacin da aka busa mishi rai a cikin mahaifiyarsa ba ana rubuta arzikin mutum da ajalinsa da shaƙi ne ko sa'idi ba a lailatul kadari an rubuta abin da za a ba shi. yanzu neman abinci ya hana shi zuwa makaranta Wadda ya san wannan rubutu gaskiya ne ya ci abinci zai hana ya je ya koyi karatun alkur'ani ba zai hana ba ba zai hana ba Allah ya ce fiha yufra'u kullu amrin hakim a cikin wannan dare na lailatul qadari Allah ya ce ake kasafta al'amurra da Allah subhanahu wata'ala ya hukunta akan kowane al'amari amran min indina Allah ya ce kuma al'amari ne daga wajen mu inji Allah inna kunna mursalin Allah ya ce mun kasance masu tura manzanni masu tura yan aike zuwa ga bayi domin su shirye su Allah ya samu dace Allah ya ce rahmatan min rabbik innahu huwas wal ardi wa ma bainahuma ربكم ورب آبائكم الأولين الله يتي رحمة من ربك كما رحمة تيدك بنجد duk abin da Allah ke kasafta wannan Allah ce jin ƙanyi idan Allah ya aiko manzo zuwa gare ku ya saukar da wahayi ma wannan manzon Allah ce rahmatan min rabbi rahama ce daga ubangiji jin ne kai akwai wanda yake kaunan mutum kamar mahaliccinsa babu duk yadda wani ke son ka soyayyarsa ba ta kai soyayyar da Allah yake maka ba ta kai soyayyar da Allah yake maka ba Allah ce rahmatan min rabbik rahama ce daga ubangijinka jin kai ne daga Allah subhanahu wata'ala in illahu huwa samiul alim lalle Allah mai ji ne Allah mai ilimi ne rabbi samawati wal ardi wama bainahuma ubangijin sammai da kasai da abin da ke tsakanin sammai da kasai waɗanda suke sama Allah shine ubangijin su Allah shine mahalicci. su ubangijin waɗanda ke bayan ƙasa duk abin da ke cikin ƙasa ke gudana Allah shine mai kula da shi Allah shine mai rainon wa ma bainahuma abin da ke tsakanin sammai da kasai Allah shi ne ubangijinsu Allah shi ne mai renonsu dukkan halittu mana sai dai mutum ya ce ya san ka kana yaro amma bai isa ce ya taɓa ganin lokacin da ka girma ba ko kamar kyaftawan agogo bai isa ya ce ya ga lokacin da ka ƙara girma ba Allah shi ke kula da girmanka mataki bayan mataki mahaifiyarka malam kawai ta gani yanzu bai kamata ta ci gaba da ka ba amma yaya aka yi ta girma ita ma gani kawai kake haka ne malam tun tana daukan ka ta goye ka tana daukan ka ta goye ka kawai sai ta fata ga yanzu fa bai kamata ta ci gaba da goyon ka ba sai ta bar goyon ka amma ita kanta ba ta ga lokacin da ka ƙara matsawa gaba ba wannan Allah shi ke kulawa da wannan malam shi yasa kake ji Allah ke cewa kafiri in ya shiga wuta har abada din saboda ba zalunci mafi muni kamar ka juya ma Allah ba ba zalunci mafi muni kamar ka kafirce ma Allah duk abin da yake rufin asiri ne gata ne ya rufa maka ya rufa maka Allah ya ce rabbi samawati wal ardi wama bainahuma shine ubangijin samai da kasai ubangijin abin da ke tsakanin samai da kasai in kuntum muqinin in dai kuna da yaqini kuna da ilimi da sanin ya kamata Allah yace za ku tabbatar ma Allah Allah ta kansa la ilaha illa huwa babu wani abin bauta da gaskiya sai shi yuhyi wa yumit shi yake rayuwa shi yake kashe shi yake rayuwa shi yake kashewa yuhyi wa yumit rabbukum Shi ne ubangijinku mahalicinku wa rabbu ba'i kuma awwalin kuma shi ne ubangijin iyayenku na farko ji Allah kakan kakan kakan kakan ka. shi ma Allah ne ya halicce shi rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin ne ubangijinku ne mahalicinku ne mai renonku wa rabbu abaikum al-awwalin ne ubangijin iyayenku na farko Shi ne mai renonsu ne ya kula da rayuwarsu la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin Allah ce bal balhu fi shakkin yal'abun Allah ya ce bal hum fi shakkin yal'abun Allah ya ce bari duk da waɗannan ababa da na lissafa musu ni na musu kuma sun yadda ni na musu Allah ya ce hum fi shakkin yal'abun amma duk da haka suna cikin kokonto da shakka suna cikin wasanni da shagala ga barin mahalicinsu jama'a mun fahimta hum fi shakkin abu. Allah ce suna cikin kokonto annabin suna kiransu suna jin su bine ko kar su bine su mika wuya ko kar su mika wuya Allah ce suna cikin wasanni suna cikin shagala sun kauda kai ga barin mahaliccinsu Allah sai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fartaqi bi fartaqi bi yawma ta'ti as أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عاد Allah ya ce fartaƙi Allah ya ce da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kaɗan dakata, ka zura musu ido. Duk abin da za a gaya musu an gaya musu sun ƙaryata balhum fi shakkin yal'abun Allah ce suna cikin kokonto da shakka su miƙa wuya ko kas su miƙa wuya Allah ce suna cikin wasanni da shagala sun juya baya ma mahalicin su Allah yake fartake to kadan dakata musu za su shiga halin kakani kai yawma ta'ati samau bi dukanin mubin ran da sama za ta zo da wani hayaki mabayin. waɗannan ayoyi malamin tafsirin alkur'ani sun yi saɓani game da fassara su da yawa daga cikin malamin tafsirin alkur'ani suka ce waɗannan ayoyi suna bayani ne akan halin kakani kakanikayi da mutanen makka suka shiga sanadiyar addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya musu saboda turjewa da suka yi akan kin bin Allah da kuma fada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a mun fahimta lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi da kira yazo ya kira su ya isar musu da sako da Allah subhanahu wata'ala yace ya isar musu sai suka karyata shi suka juya baya suka cutar da shi suka cutar da waɗanda suka yi imani tare da shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya musu addu'a yace Allah ka jarabce su da fari da yunwa irin yadda ka jarabci mutanen annabi Yusuf na tsawon shekara bakwai Allah sai ya karbi wannan addu'a fari sai ya shiga mutanen makka yankewan abinci sai ya afko musu sai da ta kaima in ji abdullahi ɗan mas'ud sai da ta kaima mutum yakan bi bola yakan bi bola ya je ya ɗauki mushe ya gasa ya ci a baya dai mun karanta irin yadda Allah ya wadata su ko dama illar illar kin bin Allah ke sai da ta kaima mutum yakan bi bola ya je ya ɗauki mushe ya gasa ya ci abdullahi ɗan masu ya ce wallahi sai da ta kaima mutum yakan je ya nemi ƙashi ko na mushe ne ya daka ya nika ya zuba ruwa yana sha saboda yunwa sai da ta kaima halin da mutanen makka suka shiga na yinwa da kunci duka garin in mutum ya ɗaga kansa sai ya dinga ganin duludulu yana ganin kamar hayaƙi ne ya rufe duniya jiri yana ɗibas waɗansu malamai suka ce to waɗannan ayoyi suna bayani ne akan wannan masifa da mutanen makka suka shiga Allah ya ce fartaƙin ka jira su ka saurara ka ga me zai biyo bayan ƙaryata ka da suka yi Allah ya ce yau mata a sama'u bidukhanin mubin ranar da sama za ta zo da wani hayaki mabayyani wannan hayaki shine abinda suke gani a idansu na jiri da tsaban yunwa da kuma gigita yakshan nas Allah ce wannan yanayi zai mamaye mutane baki daya yakshan nas wannan yanayi zai lullube mutane baki daya haza azabun alim Allah ya ce to wannan azaba ce mai tsanani da muka saukar domin ku ɗanɗana ta ku ji to idan suka shiga halin kakani kai suka shiga damuwa to kuma sai su dawo zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasan kowane annabi haka yake ne kowani annabi uba ne ma al'ummar duk yadda kake ganin shegantakan mutane idan suka haɗu da annabinsu sai kaga shi kuma a hakan su yake ji lokacin da annabi ya je da awa a fa'i suka mai duka duk jikin zaba inda yake zub da jini Allah ya turo mala'ika yake mishi me kake so a musu ni ne mala'ikan da Allah ya wakkala ni in dinga kula da duwatsu in kace ayi ruwan dutse akan alƙaryan fa'id sai a musu ruwan dutse annabi sai ya ce abinda nake nema Allah ya shirya da su Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun yace ba su sani bane jama'a mun fahimta haka annabi yake duk inda malami yake haka alimin rabbani yake shi da damuwarsa mutane su shirya sau nawa abun darasi wani zai daga hannu ya ce wa gumi wannan maganan da ka faɗa ridda ce gumi ba zai ɓata ba sai ce sai kalmar shahada sai ce ina na dawo sai a ce eh sai ce mu ci gaba da karatu saboda shi ya san wancan din wani ciwo ya sa ya faɗi haka in an ce da a yi faɗa da shi ba dai gane wata ranar umar ibn abdulaziz umar ibn abdulaziz ya shigo masallaci da jama'ar sallar asubahi to wani kuma ashe ya riga shi zuwa ya ɗanki kishin sai bacci ya ɗauke shi to kuma masallaci babu wuta shi kuma fa ne amirul mu'minina a lokacin umar shine amirul mumini yana shigowa masallaci sai ya tuntube da kafan wannan mutumin da yake bacci a masallaci mutumin sai ya farka da ya tsaga ido ya ga umar bin abdulaziz sai ya ce mishi kai mahaukaci ne jama'a sai suka hayayyako za su casa wannan mutumin jama'a kun fahimta kamar ba a ce shugaban kasa ne wani ya gaya mishi wannan magana kuma a cikin duhu da ya shuri gaban shi sai ce mishi kai mahaukaci ne umar bin abdulaziz sai ce mishi a'a wannan sai je zai rike nan wannan zai rike nan umar ya ce me ya muku me ya muku ya ce ku gaya mun da kuka hauro mishi me ya muku ya ce ni fa tambaya ta yi ni mahaukaci ne ce mishi a'a Ya ce to tambayan ma akwai hukunci akan ta ne Ya ce ni ba bai zage ni ba ni ba bai gaya tambaya na yayi yace mun kai mahaukaci ne nace mishi a yace to me a ciki idan yanzu ne ba tuntuni an gama tasa shi ba haka ne to jama'a sai kuma suka koma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a abubuwan da muke karanta wannan haka musulunci ya zo da su haka musulunci ya zo da su to kuma bayan shi fa suka cutar da kuma suka shiga halin kakani kai sai suka sake koma wajen shi alaihi salatu wassalam suka ce kuma ya roƙa musu Allah wannan yanayi a kwarin yin shi annabi sai ya roƙi Allah in kai ne za ka yi wannan addu'a ne sai ka ce sai ya ji jiki tukunna haka ne Allah ya sa karatun mu amfani amfane mu rabbana kashif annal azaba inna mu'minun suka ce ya ubangiji a kwaranye mana wannan azaba a yaye mana wannan azaban da muke ciki inna mu'minun za mu yi imani idan an yaye mana al jama'a mun ji ko Allah sai ya ce anna lahum zikira ta yaya wa'azi zai amfani su wani gamsuwa ne da su wani faɗakuwa ne da su wani wa'azin ne zai amfane su wa a ja'ahum rasulun mubin bayan manzo mai bayani dalla dalla ya zo ya musu wa'azi sun karyata shi sun cutar da shi sun matawallau anhu sannan suka juya mishi baya wa qalu mu'allamun majnun suka ce duk abin da yake faɗan ƙarya ne an koyar da shi ne majinun kuma mahaukaci ne Allah ya ce to wani wani wa'azi ne kuma zai zai amfane su annaba kuma zikr wa a ja'ahum rasulun mubin Allah ya ce wani wa'azi kuma da suka ce a yaye azaba idan an yaye da su yi imani Allah ce wani imani da su yi waƙar ja'ahun rasulun mubin ga manzo mai bayani mai fasaha ya zo ya musu bayani sun ki gamsuwa da bayani bayan zuwansa sun mata wallau anhu sannan suka juya baya ga barin shi wa ƙalu mu'allamu majnun suka ce ai sanar da shi ake yi ƙarya ne ba Allah ne ya aiko shi ba majnun kuma suka ce mahaukaci duk abin da annabi ya gaya musu suka ce a'a wani ne yake koya mishi wala qad na alamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar lisanu alladhi yuhiduna ilayhi a'jamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun Allah ya ce, Walaƙad na alamu annahun ya ƙulun, Allah ya ce, Hakika mun sani, ai cewa suke yi, innama yu'allimuhu bashar wai wani mutum ne yake koyar da annabi alqur'ani alaihi salatu wassalam Allah sai yace lisanul ladhi yulhiduna ilayhi ay yumiluna ilayhi harshen da suke karkata zuwa gare shi wani mutum ne barume sai suka ce wai shi yake koya ma annabi qur'ani Allah sai yace to ai ba ku ci ba lisanul ladhi yulhiduna ilayhi harshen da suke jingina qur'ani abun su ce wannan mutumin shi ke koyar da annabi qur'ani a adamiyun annabi yace ai mutumin ba ajame ne ba balarabe bane wa hadha lisanun arabiyyun mubin wannan kuma harshe ne na larabci mai fasaha inji Allah jama'a mun fahimta Allah ce wannan larabci ne wadda kuma suke cewa shi yake koya ma annabi qur'ani Allah ya ce ai shi ba ajami ba ajami duk yare in ba larabci ne ajamanci ne ba haka zaka ji suna ce mu wai ƙabilu ba ko in kai ba balarabe ne kai ma kabila balarabe ne asalin asalinya duk wadda ba balarabe ba ba ajami ba ku je ana cewa da adamawa bobayi ko ya eh, to kowa ba ajami jama'a mun gani ba wani yaren da ya fi wani yare ba wani yaren da ya fi wani yare kowa musulunta yi akwai da su ba musulunta suka yi ba idan aka tambaye ka waye ubanka in ka ce sayidina abubakar shi ma musulunta yi idan an ce waye ubanka ka ce sayidina umar shi ma musulunta yi to balle babanka wannan kowa musulunta suka yi in kana so ka sha in an ce waye ubanka ka ce manzan Allah to kai za kowa ma musulunta suka yi kowa ma musulunta suka yi iyakaci a ce wani ya riga wani to shi ma wanda ya musulunta yau akwai wanda gobe shi ma zai musulunta a musulunci mutum ko ubansa ka dangare ne in musulmi ne dan uwanka Allah ya tafi in tabu in dai mutum ya tuba ya shiga musulunci wa aqamu salata sun tsaye da sallah wa atu zakata suna bada zakan dukin su fa ikwanukum fi din Allah ce in uwan ku ne a musulunci waye baban sa yace ka dangare shikenan musulmi ne eh kawai ku ta hulɗan ku da shi haka ne jama'a mun fahimta Allah ya ce lisan lisanul ladhi yulhiduna ilayhi a'jamiyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin annabi ya ce kuma ko balarabe ba mu fifita shi a musulunci akan wanda ba balarabe ba wanda ya fi daraja abun Allah wanda ya fi tsoron Allah saboda haka nau'i ne na jahilci aibanta mutum da ƙabilar duk iskancin da ka gani a wata ƙabila akwai a ƙabilar ku haka ne ko ba ka bane akwai yaren da su babu barayi a ƙabilar su akwai waɗanda su ba karuwa a ƙabilar su duk iskancin da ka gani a wata kabila a yaren kuma akwai waɗannan yan iska. akwai ko babu to waɗannan yan iska haka same su a laraba ma balle a yaren ku wauta ne zama na yan uwantaka na musulunci ya kore wai bai yaren in musulmi ne musulmi ne idan ba larabe ne kuma in ba mutumin kirki bane ba mutumin kirki ne jama'a mun fahimta Allah ya ce sun matawallau anhu sai suka juya baya ga barin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qalu suka ce muallamun majnun suka ce sanar da shi abin da yake faɗa ake yi majnun suka ce kuma mawakaci malam har wakati da suka je kuma da Allah shi alaihi salatu wassalam Allah yake inna kashiful azabi qalilan Allah ce to lalle mu dai zamu dan kwaranye azaban dan kadan tun da dai sun tuba sun ce za su yi imani to inna kashful azabi kalila za mu ɗan yaye azabar kaɗan innakum a'idun Allah ya amma na san fada ku koma ruwa ya sani ko bai sani ba ya sani Allah ce in kun ga ta ware muku da ku koma to amma tun da kun ce da ku yi imani a ɗaga Allah ce za mu ɗan kwaranye in mun kwaranyen Allah ce mun san in kun ga sauƙi ya zo za ku koma Allah ya ce amma da mu sake haduwa yawma nabtishul baqashatul kubra ran da za mu yi damka mafi girman damka inji Allah malamin tafsiri suka ce shine za a hadu a bada Allah ya ce za ku shiga hannu a bada in ma an yayi kun koma ruwa to da mu sake haduwa yaushe yawma nabtishul baqashatul kubra ran da za mu yi damka babban damka inji Allah domin a ranar badar manya-manyan gwamnatin makka saba'in aka kama a hannu saba'in aka kashe a filin bada e eh. saba'in aka kama a hannu gasu da ransu saba'in a kwance waɗanda suka mutu gawar wakil annabi sai ce a ɗauke su a zuba su a wannan rijiyar badar ɗin a musu kabari abu duk kafirin da aka ci cibo za a jefa shi a rijiya annabi sai ya ce mishi wane yanzu baka yi nadamar kin bi na ba Umar ya ce manzan Allah kana magana da waki Umar annabi ya ce Umar bari sun fi ka jin me nake faɗa annabi ya ce Umar ba gawa Umar ya ce ya rasu Gawar waki ne kake magana da su annabi ya ce a'a abin da nake faɗan kai baka fi su fahimtar magana ta ba duk wadda aka ɗauko gawan shi annabi sai ce kai yanzu baka yi nadamar ci gaba da rayuwa a kafirci ba annabi sai ce ku jefa shi saba'in aka dawo da su a hannu To shi ne yau yawma nabtishul batashatal kubra ran da zamu yi damka babbar damka inna mun. Allah ya ce ai masu ɗaukar fansa ce kuma zamu dauko da ma mu fahimta wannan shine fassara na farko da waɗansu cikin malaman tafsirin alkur'ani suka yi waɗannan ayoyi amma da yawa daga cikin malaman tafsirin alkur'ani irin al'imam ibn kasir ya ce a'a ayoyin duka suna magana ne akan tashin alkiyama balhun fi shakkin yal'abu Allah yake suna cikin kokonto da shakka suna cikin watanni da shagala Allah sai ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Ka jira akwai abin da zai biyo baya yawma ta'ati samau bi dukhanin mubin ranar da sama za ta zo da wani hayaki mabayyani suka ce wannan hayaki mabayyani shine ɗaya daga cikin manyan alamomin tashin alkiyama da annabi ya bada labarin zai zo a cikinsu akwai hayaki wani hayakin da zai zo ya tirnike duniya ya shaƙe mutane ya zo a cikin hadisin muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la taqumu sa'a hatta tarau ashara ayat annabi yace alkiyama ba za ta tsaya ba ba za a yi tashin duniya ba har sai kun ga waɗansu ayoyi guda goma sun bayyana a duniya daga ciki annabi ya ce tulu'u shamsi min magribiha shine hudowar rana daga mafaɗanta na biyu annabi sai ya ce wa dukan da zuwan wannan haƙƙi jama'a mun gane to waɗannan malamai na biyu suka ce Allah na magana ne akan waɗannan alamomi na tashin alkiyama da kuma halin kakanikayi da mutane da su samu kansu a lokacin tashin alkiyama Allah ya ce wa annabi fartaki ka jira yau mata a ku bi dukanin mubin ran da sama za ta zo da wani hayaki mabayyani yakshan nas wannan hayaki na alaman tashin alkiyama zai rufe mutane duka haza azabun alim sai a ce musu wannan azaba ce mai tsanani rabbana kshif anna azab sai su roki Allah su ce ya Allah a kwaranye mana wannan azaba a yaye mana wannan hayaki da ya addabe mu inna mu'minun Allah zamu mika wuya Allah zamu yi biyayya anna lahum dhikra Allah ce to ta yaya wa'azi zai amfane su a wannan lokacin wa qad ja'ahum rasulun mubin bayan manzo mai bayani ya zo ya musu bayani tun a duniya sun matawallau anhu suka juya baya ga barin sa wa qalu mu'allamun majnun suka ce ai koya mishi abin da yake wa'azin da shi ake yi kuma majnun mahaukaci ne Allah sai ce inna kashiful azabi qalila to amma dai zamu dan yaye azabar dan kadan ba alama ne na tashin alkiyama ba to da mu haɗu da ku a tashi kiyama wannan ayan za ta gushe wata ta biyo bayanta inna kashiful azabi qalilan za mu kwaranye wani abu daga cikin wannan azaban innakum aidun amma fa idan an kwaranyen Allah ce za ku koma ku ci gaba da barna kafin kuma tashin kiyama yawma nabtishul batashatul kubra Allah ce amma za mu haɗu a ran da za mu yi babban damka in ji Allah inna muntaqimun Allah ce za mu ɗauki fansa akan abin da mujrimai suka yi a rayuwar duniya jama'a ina da munji makari makari na walakanci shine tuba da istighfari zuwa ga Allah makari na walakanci da kaskanci shine tuba da istighfari zuwa ga Allah subhanahu wataala amma idan mutum bai juya ba ga barin barna Allah ce to inna muntakimuna Allah ce za mu yi azabar ramuwa mu duk wanda ya karya dokokinmu ya saba ma dokokinmu ya ƙi yayi biyayya a matsayin mu muka halitta shi mu muka rayar da shi mu muka biya mishi bukatunsa Allah ya samu dace to jama'a sai mu kwana ana sai kuma gobe idan Allah ya kai mu sai mu zo mu dora daga inda muka tsaya Allah ya albarkace mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin